انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين حقيقه waɗanda ba su san gaskiya ba ba za su kare ka daga azabar Allah ba da komai matuƙar ka bi son zuciyarsu Hakika, azzalumai daga kowane addini da hanyoyi, sashen su masu taimakawa sashe ne, mai ƙarfafa shi ne a kan muminai. Allah mai taimakon masu jin tsoronsa ne, waɗanda suke kamanta abubuwan da ya umarni da nisantar abubuwan da ya hana.